fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanin labarin yau litinin rana ta uku ga watan ramadana a faɗar wani allarama da studio kalangu ya ma tambaya ya ce yin azumi ya zama tilas ga duk musulmin da ke da ƙoshin lafiya muna ɗauke da bayaninsa fiye da yara 200 masu halin nakasa na kwamin-kwamin ɗin jihar doso suka amfana da ɗaukar ɗawainiyar kiwon lafiyarsu za ku je shugaban haɗakar ƙungiyar a cikin shirin a shafin rahoton kowace ranar litinin kan batutuwan shari'a za mu samu masaniya kan aikin lauya masauraro barkanmu da yau litinin 4 ga watan abril 2022 yanzu kuma gazibin labarun dalla-dalla Tun ranar Asabar aka soma azumin Ramadan a ƙasar Nijar, ya zama tilas ga duk musulmi namiji ko mace da ke cikin ƙoshin lafiya na da ɗau azumi a wannan watan. Abokin aikinmu Ali Tajisir ya firanta da Ostaz Haladu Yahaya ga ƙarin bayanin da ya masa. Ya kamata ya azumin watan Ramadan duk musulmi mace ko namiji wanda ya balaga da ke cikin ƙoshin lafiya da ke mallakar hankalinsa da cikinsa. Matan da suke haila suna iya dakatar da yan azumi. Akwai rukunonin mutane da aka yarda su kare azumi ko kuma su bar yan azumi bisa sharuɗan da aka tsaida. alkur'ani mai tsarki ya yi bayani karara Daga cikin waɗannan sharuɗa, sharaɗi na farko shine mai tafiya da kuma mutumin da bai da lafiya. Wancan rukuni na mutane shine mutanen da suke yawan rashin lafiya da tsofaffi macen da take tsoro ga cikinta ko take tsoron abin da zai samu abin da ke cikin cikinta tana iya daktar da yan azumi a ta ciyar domin karfafawa amma bisa sharaɗi ta ramka bisa adadin ranakun da ta sha bayan watan azumi. Ranaɗin cutar gyambon tumbi mai juyin tsananta bai halartar ba bai zama daidai ba ga ɗaukar azumi a cewar Dr. Mainu Mamadu jami'in kula da cututtuka makamantan hakan a babbar asibitin Zandar. Zarabukar wakiliyar mu a Zandar ta naɗo muna rahoto a kai Asumana Shina da Maman Ada ɗauke da fasara. Watan Ramadan wata ne wanda a cikinsa musulmi ba su shan ruwa kuma ba su cin abinci daga fitowar rana har zuwa faduwarta. Wannan kuma wani lokaci ne da ake yawan samun cutar gyambon ciki. Ko cutar gyambon ciki ta dace da azumi? Dr. Mainu Mamadu, kwararren likita a wannan fanni a babbar asibitin Zandar ya ba da amsa. Cikin yini rashin cin abincin nan akwai tsarin halitta da ke kirkiro sinadarai mai kaifi cikin tumbi. Kenan wuri ne da ke iya janyo bunƙasuwar sinadarai. Da daddare mutane kuma na cin abu mai yaji, mai kitse sosai, da lemun zaƙi kenan duka waɗannan za su ƙara dagula aikinsa wani kumburin zai bayyana ko a tumbi abin zai toshe mutum zai rika zubar da jini ta hanyar aman jini idan abin babba ne zai rika fitar da jini ta ƙasa ko kuma ya rika ban haya baki mai wari da ke kama da narkakken shi azumin watan ramadan an hana wa duk mutumin da ke fama da gyambon ciki da ke ci gaba yinsa duk da haka kafin su ɗauki azumin masu fama da wannan cuta ya zama dole su tuntuɓi likita domin sanin sanin matsayin cutar. Gaskiya da an fara jin matsalolin ciwon ciki na tumbi shine na garzaya maza maza likita a yi binciken lafiya domin ganin hakikanin ita ce ko a'a sai kuma a ɗauki halin da ya dace idan ya kamata a tsaya ba tare da yan azumi ba ba a hana ku kuma idan kuna iya yin juriya sai a muku magani domin rage kaifin gyamba. Dole ne watan Ramadan ya zama lokacin takatsantsan don gujewa tsanantar wasu cututtuka. Shekara ɗaya ke gada ƙasar Nijar ta soma farfagandin shaushawar coronavirus Wata sanarwar kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS ta nuna cewar kimanin kwalaben shaushawa miliyan shida da digo bakwai aka yi aiki da su a cikinsu akwai kaso 85 cikin 100 na COVAX, kaso 15 cikin 100 na yarjejeni da aka yi tsakani da kuma wa'anda aka ba da kyauta zuwa ranar 21 ga watan Mars 2021 a rawaitar sanarwar ta OMS kason kwalaben wato miliyan biyu da digo bakwai aka yi amfani da su kwatankwacin kusan mutum miliyan ɗaya da rabi a wa shawar gaba ɗaya adadin kaso digo shida da digo hudu cikin ɗari na al'ummar oms ta jaddada cewar goyon bayan tunanin zuwa ga ƙasar niger na ƙarfafa bibiyar shaushawar coronavirus abinda zai ƙara taimakawa ga sassautawar yaduwar a rawaitar sanarwar. ƙananan hukumomi goma na jihar doso shekara ɗaya ke gada suke amfano da taimakon kiwon lafiya da wata ƙungiya mai zaman kanta ONG cure ke ba su wani furoje ne na sake daidaito da kuma shiryar da yara masu halin na kasa a cikin jihar fiye da yara ɗari biyu ne suka amfana da samun ɗaukar ɗawainiyar ɗaukar magani shugaban haɗakar ta jihar doso kimba yandu yama karimu wato hasumi za abokin aikinmu ƙarin bayani. bora kul ungudo hare ya kawo nasu kokari don ganin bayar da ilimi ga yaran da kasassu ya tabbata a yawaita dakunan karatu na kurame da makahi a bada ilimi sosai idan gwamnati ta yi haka duk inda yaro mai nakasa yake yana zuwa makaranta amma waɗanda matasa ne ana saka su ne cikin ayyukan hannu kenan yaran da aka yi wa magani da suka wuce zuwa makaranta ana sa su cikin ayyuka waɗanda ke cikin gari kuma shekarunsu sun yi girma da zuwa makaranta suna gudanar da ayyuka a ma'aikatan magajin gari da nisan can zuwa makaranta ma'aikatan magajin gari na iya cikin kasafin kuɗinsu su su wa yaran kekuna don zuwa makaranta sannan kuma su kusanci masana don ganin menene ake bukata don ilmantar da yaran kurame da makahi. Cibiyar Geneva ga batun jagorancin sashen tsaro a ranar Juma'a ta gudanar da wani taron bitar yada littafin jagora ga kafofin bada labari da kuma kakaki-kakaki na jami'an tsaro na jihar Doso. Salisu Salamu, shugaban Birande Cap na Niger mai rikon ƙwarya ya bayyana ma wakiliyarmu na Hadiza Hassan manufar wannan bitar. Manufar wannan littafi matsayin jagoran kafafen yada labarai shine inganta ilimi da fahimtar kowane mai ruwa da tsaki a wannan fanni domin sabaka aikin tattarawa, tacewa da kuma watsa labarai masu alaka da tsaro saboda al'umma don ganin ta hakan a inganta yarda mai kyau tsakanin al'umma da jama'an tsaro. Mu a fuskar mu ta kaf kiran da muke shi ne mu fada wa waɗannan masu ruwa da tsaki cewa suna da rawa mai muhimmanci da za su takawa zuwa ga al'umma matsayin su. da na aikinsu zai baiwa al'umma damar samun labarai na gaske kuma zai kare ta daga hatsurukan da take fuskanta ta hanyar labarai da ke yawo a shafukan sada zumunta. Zuwa ranar 31 ga watan Maris 2022 fiye da mutum 17,500 suka baro biranen ƙasar Mali na yankin Menaka a ada rambukan da kewaye wato domin samun mafuka a ƙasar Nijar cikin jihohin tilabiri da Tawa a rawaita wani rahoton biron wato jagorancin harkokin kai agaji Ocha Nijar wanda ya wallafa a ranar ɗaya ga watan Abril wannan gushin al'ummomin a rawaitar sanarwar ya faru ne dangance da ƙaimin yakin da ke gudana tsakanin gungun masu ɗauke da makamai da ba kan ka'ida ba da gungun masu ɗauke da makamai na ƙasar Mali wanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lahiya. Wasu majiyoyin tsaro kuma sun nuna cewar fiye da 'yan farar hula 400 suka mace a dalilin wannan arangamar. mahukuntan jihar zandar a ƙarshen makon nan sun ƙididdige 'yan barace-barace da aka turo su gida daga ƙasar senegal yawancinsu dukansu 'yan asalin gundumomin kance magarya murya da taniti ne wakilin ali ya tuntubi gwamnan jihar zandar lawali amadu madugu ga fasarar jawabin da ya masa Game da abin da ya shafi kance muna da mayan mutane 247 abin da ya shafi maza muna da 86 mata muna da 161 samari muna da 200 kananan 'yan mata 310 suke ba da ajimince a bangaren jihar mutane 757 a bangaren magarya muna da mayan mutane 117 kananan yara muna da 185 shi ke ba mu ajimince mutane 300 guda biyu a bangaren tanut muna da mutum biyu murya muna da mutum biyu jimillar duka waɗannan mutane maya 367 ƙananan yara 696 shi ke ba mu adadin mutane 1063 da aka kuro daga senegal Bari mu yi tattaki zuwa gabacin ƙasa, kiwo na da wahala bana ga makiyayan jihar Difa, a dalilin karamcin ciyarwa dukkan makiyayan sun yi oba a gabar kogin wato komadugu yobe inda manoma kuma suke nan suna gudanar da ayyukan noman rani zamantakewar na ɗauke da walalu a cewar hamadu bukar shugaban haɗakar ƙungiyoyin makiyaya ga fasar bayanin da yama wakilinmu mani musa la cohabitation entre l'éleveur et l'agriculteur. Zamantakewa tsakanin makiyayi da manomi abinda kuka sani ne bakin tabkin cadi suke kuma yanzu muna cikin lokacin noman gandari ana da shi don haka muna sa kira ga makiyayan da ke nan don su baro wuraren da ke akwai gonakai su kai dabbobin su kiwo inda ba gonakai kuma dan Allah kar su bar dabbobin su ga hannun yara dan kar su saka su cikin gonakan kuma ko da wata rigima ta bullu to gaskiya ya waje ba a sasanta cikin ruwan sanyi kuma duk waɗanda ke bakin kogin Komadugu makiyayan da ke nan su nisanta da inda ke da sansanin sojoji. Le port de la komadugu les éleveurs qui sont là, qui s'éloignent là où il y a des positions militaires. Yanzu kuma sai rahoton na musamman lauya mai taimakawa shari'a ne da ke aiki a wato raɗin kansa kuma mai zaman kansa yana ba da shawari yana wakilta yana taimakawa da kuma kare wa'anda suka buƙaci kariyar tasa mutum ko kuma ƙunjiya domin samun fayyacaccen bayani a kai balkisa hamidu ta firanta da metar aishatu garba lauya ce ita ma ga zubin firar tasu a ce wa ake ce ma lauya. Shi lauya da farko dai shi ne mai kare hakkin matar da mijinta ya rasu da kuma na marayu. Abin nufi shi lauya shi ne ya kamata a ce yana kusantar abokanan hulɗan shi ya kare su ya taimaka musu idan suna buƙatar hakan ya kuma wakilce su. Da wani lokaci ne ya kamata a nemi taimakon lauya. A ko da yaushe lauya kan iya shiga tsakani. Abin da mutane ba su ganewa sai a ko sai ana da matsala mutane ake kiran lauya sai dai shi lauya ko wata kwangila za ka yi kana iya shawartar shi akai saboda takan iya yiwa, akwai wani tarko a ciki saboda harkar kwangila ko dan wakafi kan iya zama matsala kuma lauya shine wanda yake iya dafa maka ko da a ce za ku je wani balaguro akan wata manufa ko za ku je neman wata kwangila mai muhimmanci ga kamfanin ku duba da cikin kasashe waɗanda suka ci gaba a ko da yaushe a irin wannan halin ana ganin su tare da lauyoyi waɗanda ke ba su shawarwari daidai. Menene bambancin da ke tsakanin lauya da sauran ma'aikatan shari'a? Abin da ke bambanta lauya da sauran ma'aikatan shari'a shine kowannensu aikin shi yana da nashi ka'idodi daban-daban. Shi aikin lauya aiki ne mai sassaucin ra'ayi. Ma'ana lauya ba ma'aikacin gwamnati ba ne. Aiki ne wanda mutum ke yi da kanshi saɓanin aikin juji da yake shi ma'aikaci ne. Kuma shi lauya yana iya roƙar ma mutum kotu saɓanin wa'ancan sauran ma'aikatan shari'a. Wake da 'yancin ya ɗauki lauya. Kowa yana iya ɗauki ɗaukar lauya idan ya so. Idan kuka yi niyyar ɗaukar lauya akan wata harkar ku ba ku da matsala. Kuna iya ɗaukar lauyan da kuka ga dama a cikin waɗanda ke rubuce akan tsarin lauyoyi. Sai ku yi yarjejeniya akan biyan su da sauransu. Wani lokaci ana batun ofishin lauya. Shin wani irin aiki ne ake gudanarwa a wannan ofishin? Akwai ofishin lauyoyi, akwai kuma ma'aikatar haɗin gwiwar lauyoyi. Misali ni ina cikin ma'aikatar haɗin gwiwar lauyoyi. Mu mu da yawa ne lauyoyi waɗanda muka girka ta kuma a cikin ofishin lauyoyi muna nazartar kundi muna yin aikin mu muna karɓar abokanan hulɗar mu tun da kun san ai mu lauyoyi an hana mu yin tallar aikin mu mu abokanan hulɗa ne ya kamata su tunkare mu ba mu mu tunkare su ba domin wata yarjejeniya studio kalangu tafiyar yanayin nijar Masu sauraron Studio Kalangu ma'abuta Studio Kalangu baki ɗaya maza da mata ana muka zo karshen labarun da harshen Hausa inda kuma a madadin wato Hassana ko Amina Hassan da kuma Adama Dawaki da ke kan na'urori da kuma editan maraicen yau ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama yanzu kuma ga Musa Hassanan ya shigo ɗauke da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraro lafiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.